الحمد لله الذي رفع بالعلم أقداره وجعل السنة حسنا منيئا وقام بالحجة ميزان الحق فلا يميل ماء الهواء ولا يضطرب ماء الدجيج والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أظهر الله به نور الهدى وأزال بسنته ظلمات الردى وعلى آله وأصحابه الذين حملوا العلم صافيا وبلغوا الدين وافيا ومن صار على طريقهم وكفى أثرهم إلى الدين أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو muna goma ga watan zulƙada a lissafin kwamitin mai alfarma sarkin musulmi Allah ya tsare shi ya tsare imaninsa da mutuncinsa 1447 wanda ya daidai da 28 ga watan huɗu shekara 2026 a wannan masallaci na tunawa da shehu usmanu dan biyu! inda muke gabatar da karatu cikin littafin asalibul mujrimina fi tasaddi lida'awatul mursalina wato hanyoyi na mujirmai yadda suke fito na fito da addini da kuma ƙarshe yadda take kayawa tsakanin su da suka yi fito na fito da addini da kuma ainihin wato annabawa wannan shine majalisi na ɗari da ainihin wato goma wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi ɗari biyu a ɗari uku da talatin da tara a darasin da ya gabata mun ɗauko gabar da malam yake tattauna cewa al'uslubu sani shi ne asabbu wa shatmu wato zagi da kuma aibatawa ko aibatawa da zagi to har malam ya zo inda ya ce wa hazihi suratun wahida wannan sura ɗaya ce min suwar isra'il mushrikina daga cikin surorin da mushrikai suke dagewa ala shirkihim akan shirkarsu a nan ba na hudu a ƙasa sai ya ce kada aslama abu sufiyan radiyallahu anhu tunda a satin da ya gabata ai mun kawo inda suka yi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko wasu sun musulunta daga baya to al-ibratu kuma ana lura da mutum me ya kare da shi ba da me ya fara bane to da haka shine yake cewa hasanu islamu hukum musuluncin sa yayi kyau wasara fi idadi sahabatul abrar sai zamanto yana cikin waɗanda ake kirga su a cikin sahabbai shi yasa daga ƙarshen rayuwarsa ma idanuwansa guda biyu Abu Sufyan wajen difa'i ga addini ya rasa idanun radiyallahu anhum ajma'in wama dhukira huna la abinda aka ambata a nan gurin la ya gudu min manzilatihi ba zai tauye matsayin abu safiyan ba fa innal islam yahdimu ma kana qablahu domin musulunci yana rushe duk abin da ya faru kafin ka musulunta wannan dama kowa ya riga sun cewa ka'ida ce sananniya to su kuma in shi'a yana ɗaya daga cikin wato matsalarsu shine har abin da mutum yi kafin ya musulunta in sun tashi musamman kaga yadda suke faɗar shirin abu safiyan kai ka rantse da Allah kaman bai musulunta ba kuma bai taba alkhairi ba bayan ya musulunta haka suke yi to shine sai malam yake cewa amma almu'minuna min ashabi rasulillah amma mu'mine daga cikin sahabban manzon Allah faqad nalahum haddun wafirun to rabo cikakke ya same su min sabbi wa shatmi na aibatawa da zagi ومن ذلك daga cikin wannan ma akhrajahu al-bukhari fi tarihi abin da Imam al-Bukhari ya fitar a cikin tarihi nasa an Abdullahi an ibn Mas'ud daga Abdullahi bin Mas'ud bin Kharash radiyallahu ko daga an ibn Mas'ud bin Kharash radiyallahu anhu kale yake cewa bainama baina nahnu natufu bil bain safa wal marwa muna cikin dawafi tsakanin safa da marwa idza unasun kasirun sai ga wasu mutane da yawa una fatan suna bin wani matashi shaban sadauki ko sadauki matashi biye da hifi unkihi, wato an kuma daure shi an haɗa wuyansa da hannunsa an daure kultu sai nace ma sha'anuhu wannan mai faru da suka mai wannan daurin haka ƙalu sai suka ce hada tal'at bin Ubaidullahi. ai wannan dan hatimin ubaidillahi ne saba'a ai ya zama sabi'i ana kan addinin iyaye da kakanni yazo ya fita zai shiga sabon addini yasa muka mai wannan ɗaurin. wa mar'atun sai ga wata mata wara'ahu bayan sa tudamdimu wa tasubbuhu tana dauke da fushi mai tsanani kuma tana zagin shi kuntu sai nace man hazihi to ita kuma wannan matar da take biye tana zagin wannan ta ga sha fa. kuma ɗaurin an haɗa hannunsa da wuya an ɗaure ga mutane biye da shi a bayansa daga cikin wanda suke biye da shi a bayansa akwai mahaifiyarsa tana zagi sai na ah, wannan kuma da take zagi wace ce ita qalu sai suka ce as-sa'abatu bintul khadrami ummuhu ai as-sa'abatu bintul khadrami mahaifiyarsa ce to kaga alakar uwa da da a tare za a yi maka azaba a ce har mamaka tana goyon bayan a azautar da kai Aiko ko ai kaga sai dai la haula wala quwwata illa billahi al-bukhari at tariqu sabi daba'a na halaf darul wa'i shekara ta 1397 mujalladi na ɗan shafi na 88 to sai malam yake cewa wa hada ma kana yasna'uhu abu jahl bil mustada'fina wannan shine abinda abu jahal yake yi wa masu rauni a makka azabtar da su min almu'minina masu imani kana ya atihim zai zo ya same su hum fi adra'il hadidi an daure su wato cikin wato sarƙa ta bakin karfe wa yashtumuhu ya zage su wa yubbiquhum ya zarge su wa yatawa'aduhum bil azabi idan da kace su cewa sai mun muku azaba iri kaza ashadidi mai tsanani bayan wannan wanda kuke ciki haka fa aka dinga yi a makka wannan shi yasa malam yace undur abu nu'aym al-asfahani hilyatul awliya'i wa tabaqatul asfiya'i bugu na uku beirut darul kutub al-arabi shekara ta 1400 sannan juz'i na ɗaya shafi na 140 sai yace amma al-yahudu wal munafiquna amma yahudawa da munafikai fa innahum kanu yatahayaluna su sukan yi dabara ne ala sabbin nabi sallallahu alaihi wasallama akan zagin annabi ba za su fito kai tsaye ba su sai su faɗi kalma wacce take ɗaukan ma'ana guda biyu ɗaya zaman to zai tana ɗaukan ma'ana mai kyau ɗaya mara kyau sai su yi amfani da ita yayin da masu imani za su ji sai su ɗauka ma'anar mai kyau suke nufi amma su ma'anar mara kyau suke nufi kaga Allah ya faɗa mana a Qur'ani ya ce wa minhum allazina yu'zuna an-nabiyya a cikin su akwai wanda suna cutar da manzon Allah wai kuluna suna cewa huwa uzur shi manzon Allah kunne ne Allah ya ce sai mai da amsa sai ce kul uzuna khairil lakum shi manzon Allah kunne ne na alheri me suke nufi da kunne wai manzon Allah in ka zo ka faɗa mai magana duk abin da ka faɗa mai sai saurare ka sai kyautata ma zato shi yasa kaga da suka ce kunne ne sai Allah ya ce eh manzon Allah kunne ne amma kunne na alheri ko ba gaskiya ba sai ya mayan musu da martani sai ya ce fa fi sahihi an aisha radiyallahu anha qalat take cewa kana yahudu yahudawa sun kasance alan nabi yusallimuna alan nabi sukan yi gaisuwa ga manzon Allah tunda Allah ya hada sai an rayu guri ɗaya a Madina ana me ana tare idan suka zo wucewa kamar abin arziki sai su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallama an fahimta yi to haka suke yi idan suka yi wa annabi sallama to sai su amfani da kalma mai ya kuluna sai su samu assalamu Ta kaga wanda ke nesa in yaji samu alaikum ai kaga abin da zaka dauka ya ce ni assalamu alaikum eh to sai su cire lamun din da ma'anan mutuwa gare ka an fahimta yi assalamu alaikum to a kiyaye da Allah a daina cewa assalamu alaikum eh a fitar da lamun din assalamu alaikum eh da ranar kabo ka ce mutane assalamu alaikum to abin da kake ce musu shine mutuwa akan ku eh shi yasa kaga Allah sai ya kaito wannan cikin suratul mujadala yace alam tara baka gani ma ilal ladina wato ilal ladina nuhu anin najwa wanda aka hana su aka ce su daina yin mutum din da yake ya kunshi saban Allah sun mai udu na limanuhu anu sannan sai su dawo kan abin da aka hana su wa ya tana jauna bil ismi wal udwani wa ma'asiyatar rasu sai su halarci micinin da suka san akwai zalunci a ciki sannan ga sabawa manzon Allah Allah sai ya ce wa idza ja'uka in sun zo gurinka ka bi malin yuhayyika bihi Allah sai su gaida kai da irin gaisuwar da Allah ma bai maka haka idan suka fadawa annabi wannan wa yaquluna sai su faɗa fi anfusihim a ransu ana cewa ai wannan mutumin annabi ne in kamai kaza abu kaza zai faru to taya muke mai gaisuwar da bata da ke kuma har yanzu Allah bai dauki mataki ba Allah sai ya ce hasbuhum jahannam kuyi ka mutum yana iya aikin banna Allah ya dage mai ba ya ara mai lokaci Allah sai ya ce hasbuhum jahannam jahannam ta ishe su ya salauna ha sai sun kona da ita wa bi masir wato ita ce wannan makomar tasu to kaga in suka ce assalamu alayka fa fatinat aishatu ila qawlihi ita kuma na aisha sai ta gane abin da suke nufi fa qala sai ta ce alaikum assalam wal la'na sai ita ta ce to halaka ya tabbata gare ku da kuma tsinuwar Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata ya aisha ya ki aisha inna Allah yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi Allah yana son a tausasa a cikin al'amari ga baki ɗayansa. ta yanzu nan gurin ya damu ɗauki abu. Manzan Allah aka faɗa ma wannan, an ce masa assamu alaikum da ma'anan mutuwa ta tabbata a kanka. Na na isha ta mai da martafi ta ce, wa alaikum assamu sai ta ƙara sai ta ce walla'ana. Sai manzan Allah ya ce mata a'a, ai Aisha Allah yana son tausasawa a cikin kowane irin al'amari yadda suka faɗa ta ce sun ce ta ce wa alaikumus samu ta tsaya nan ba ta ƙara walla'ana ba to da shi ke sannan annabi sai mu ƙara nan abin cewa Allah yana son tausasawa a cikin dukkan al'amari gaba ɗaya ya za mu fahimci wannan ce sa auna addini da adifa da emotion haka suke faɗa ko da fushi sai a hankali an fahimta yi to shi ne sai malam cika kaga wannan hadisi akhrajahu al-buhari fi kitab Awati, daawati babu du'a'i alal mushrikina babun da ke magana yin mummunan addu'a a kan mushrikai hadisi juz'i na biyar a shafi na 2349 rakamin hadisi 6032 wa muslim fi kitab as-salam باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام جزئينا na شافينا عينه وتوهد رقم حديثي نبوما فإن لم يجد هذا الأسلوب إذا wannan hanyar ba su sa sun ci nasara ba bai amfanar da su ba kulaja al-mujrimuna kulaja ila sai su sake ɗaukar wata hanyar kuma shine al-uslubus salisu kaga hanya ta ɗaya da za su fara amfani da ita kamar yadda malam ya kawo ita ce nabdur rasul ku da laƙubba marasa kyau da sunayen banza idan bai yi ba sai a dawo zagin ku da aibata ku idan bai yi ba to sai su ɗauki hanya ta uku shine addarbuwar ihana duka da wulaƙantawa ƙala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya ce in ya tsafuku idan suka samu dama a kanku sai ce kuma a da'an za su zama zamanto makiya a kanku, in ji Allah subhanahu ainihin wato wata'ala wa ya busu yabsutu ilaykum aydiyahum za su yi amfani da ƙarfinku ƙarfinsu a kanku wa alisinatahum sannan za su yi amfani da harshensu a kanku wajen zagin addininku da haka nan akan faɗi wa ya busu tun ilaikum aidiyahum da ma'anan ƙarfi kamar da ce can ya ayyuhal ladina amanu kum ni'matallahi alaikum in hamma qauman ayyum shudu ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum anku haka hakan ya amfani da aidi da ma'anan ƙarfi tunda ko yaƙi ne wajen sarrafa makami hannu ne ke amfani wajen sarrafa kowane irin ainihin wato makami din an fahimta yi to wannan ayar kan mu manta cewa tana cikin suratul mujadala a wannan suratul mumtahina sannan kuma kafin ita akwai ayoyin da suka zo gabanta shine ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul aduwi wa aduwakum awliya kakku kuskura ku riƙi masoyina makiyana makiyanku a matsayin masoya ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bukhari ya kawo a kitabul magazi da gurare da yawa cikin bukari ubaidullahi bin abi rafi yake faɗa cewa sayyidina ali Allah ya kare shi da yadda ya faɗa mai cewa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wa annabi ya aiki ni ana wa Zubairu wal miqdad ni da Zubairu bin al da miqdad a wata wayin da khalid bin wali ah. fa qala na Allah yake musu in ɗaliku hatta a da ta khafi ku tafi wani guri za ku kai inda ake ce masa rau daga sati wanda Allah ya ce fa inna biha ba'ina za ku samu wata tsohuwa ma a haki ta tattare da ita akwai wasiƙa fa ku zumin ku karɓi min wasiƙar a hannunta Ƙala, sai ya ce fan na muka tashi ta adabina na dokin mu tana wani irin gudu hatta a tainar rauda ta da muka zo gurin da annabi ya ce fa'ida na hannu ina sai ga wata tsohuwa ƙulna da hasi muka ce mata akari bilkita ba fito da wasiƙa ki ba mu ƙala sai ta ce mama ikita ai ba wasiƙa tare da ni ba ƙulna sai maka ce masa la tukuri jannal kitaba ko dai ki fito da wasiƙa ki ba mu au da lulƙiyan nasiya ba ko kuma wallahi in za ta kai sai mun miki tsirara don karɓar wasiƙar zamu don wanda ya ce mu zo mu karɓi wasiƙan nan wallahi baya ƙarya annabi ya ce akwai ita in ta ce babu kuma ya tabbata babu yanzu annabi ya ƙarya ko bai ba wannan fa shine irin sadaukarwar da sahabbai suke yi suka ce kuma ta ko dai ki ɗauko ki bamu ko kuma in za ta kai ga sai mun miki tsirara wajen karɓan wasiƙan nan wallahi za mu amma wallahi ba za mu iya kowa mu ce mu annabi babu ba don manzan Allah ba zai ce musu su tafi akan abin da babu kuma kaga ai ce masu eh, za su same ta a guri kaza kuma inda ya ce za su same ta a nan ɗin suka yi to ya kuma zai ce akwai su zo ita kuma ta ce babu ita ce gaskiya annabi ƙarya ta kabe yi wa'ai to da suka faɗi haka tsalafi ya ce fa'akar da min ifasiya sai ta kwance kitsanta sai ta ɗauko wasiƙa fa na biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai muka ɗauko wasiƙan muka to wajen annabi da ita fa idza fihi sai gashi a ciki an rubuta min hatib bin abi balta'ata ila unasin ko ila nasib bi makkata daga hatib ibn abi balta'ata zuwa ga wasu mutane ko zuwa ga mutanen garin makka min al na mushrikai yukbiruhum bi ba'd amr rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana ba su labari da wani sashi na al'amarin annabi a lokacin da annabi yake shirye-shiryen zai ci fatahu makka faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce ya haɗu ma haɗa manzan Allah sai bai yanke masa hukunci ba sai ya kira shi sai ce masa haɗu ya aka kai haka an gane? duk mutumin da yake mutumin kirki ne wani abu to ba a yanke masa hukunci zaunar da shi ake ajime uzurinsa an fahimta yi sai manzan Allah ya zaunar da shi sai ce masa ya haɗin ma hada mai wannan ƙwada sai ce ya rasulallahi la ta'ajala alayya kakka yi gaggawa a kaina inni kuntu mara'an mulsaƙan fi ƙuraishi ya ƙulu kuntu halifan mulsaƙan ƙurƙurashin ni halifa ne nasu da ma'anan yarjejeniya muka yi ta zama guri ɗaya duk abin da ya shafe su ya shafe ni walam akun min anfusiha ni bana cikin su ka sani wa kana man ma aka min muhajirina amma duk wanda suke tare da wanda aka hijira aka baro makka mallahum qarabatu suna da 'yan uwa makusanta ya hamuna ahadihim wa amwalahum wayanda dukiyar da suka bari a makka da iyalansu za su iya kare su yace ni kuma ka san dama ba cikin su nake ba ni da kowa sannan na baro dukiyata da iyalaina fa ahbabtu idza fatatni zalika min an-nasab fihim sai na so tunda ni nasaba a cikin su ta kubuce min bani da alaka da su an attaki da indahum yadan yahmuna qarabati in riki wata hanya da zai sa iyalaina da dukiyata da na baro su ba su kariya sai ya ce walam af'alhu irtidadan an dini wallahi ban yi haka ba saboda ridda akan addinin musulunci ko shakkat ina yi akan addini wala ridan bil kufr ba'da al islam kuma wallahi ban yi haka ba wai dan yadda da kafirci bayan na shigo addinin musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake amma innahu qad sadaqa sai manzo Allah yake wannan abin da ya faɗa yace ga manufarsa gaskiya ya faɗa haka ne kun abin da ya a zahirinsa na ga kamar cin amanan addini ku. annabi yana shirin zai wani abu ya rubuta wasiƙa ya ɗan sanar da su wani abu A wa annabi wahayi a ce a tura amma da abun ya faru ce manna Allah ya zaunar da shi bayan an karanta wasiƙa ya ce me yasa kai haka kuma a lokacin inda ya wa annabi ƙarya kuma wallahi wahayi zai tona mai asiri ce manna Allah ya ce amma innahu qad sadaqaku lalle wannan mutumin abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa fa qala umar sai umar ya ce ya rasulullahi da'ani adribu unqa hadha munafiq banne in sauke mu wannan munafikin wuya eh ko kuwa shi annabi ya ce ya da yi <laughs> kuma umar ya miki ya ce wallahi tunda ya ka munafiki ne bane kawai sauke mu wuya kai <laughs> eh faƙala sai manna Allah ya ce inna hukari shahida badara sai manna Allah ya ce manta fa ya halarci yakin badar da shi aka kuma Allah ya faɗa ya ce ƙarƙanar da kuma ayatun fi shi a tainil taƙata sai ya ce fi'atun tuƙatilu fi sabilillahi dukkan waɗanda suka fita suka bi yakin badar dan Allah suka fita kaga san da yace ni in cire wuyan munafiki sai manzo Allah ya ce innahu qad shahida badara wa ma yudrika mai sanar da ke da Allah Allah itala ala badar fa ma shi fa qala Allah ya wato yayi tsinkaye kan waɗanda suka halarci badar ya ce imalu ma faƙa daga farko lakum ku aikata da abin da ko ga dama na yafe muku wannan ba ana nufin su aikata din ba fa anzalallahu hadhihi sura to lokacin ne Allah sai ya saukar da wannan suran. sai ce ya yi hallabi na amalu ya kuwa inda kuke da imanin sai ce la a aduwi wa kun kaku kuskura ku riƙi ku maƙiyanku masoya ko Allah sai ce tulkuna ilaihim bil mawadda za ku nuna masu wani abu na alamar tsauna wa qad ma za a min al haƙƙi, bayan sun tafarta da abin da aka zo muku da shi na gaskiya Yi yukrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da annabi da ku me kuka yi musu shine an tu'minu billahi rabbiku saboda kun yi imani da Allah kawai kisa suka kore ku daga garin ka in kuntum kharatum jihadan fi sabili wabtiga'a mardati in dai kuna kun fito ne ku yi jihadi saboda tafarki na ya daga da kuma neman yarda ta to ka ku yi haka yasuduna ilaihim bil mawadda da ku koyi soyayya akan su wa ana a'lamu bima aqaitum wa ma a'lamtum Allah ya ce na san abin da kuka koyi da abin da kuka bayyana wa man yaf'aluhu minkum duk wanda ya aikata wannan a cikin ku faqad dalla sawa'a sabil kaga ayar ma bata fara da ya ayyuhal munafiquna ma ku ya ayyuhal kafirun sai ta ce ya ayyuhal ladina amanu ashana in iya samun mutumin kirki ya samu mai zalla sai a dawo sai a gyara zallar da isamu domin kuma yanzu ɗabi'an mu eh musamman a Najeriya mun ɗabi'anci da wata ɗabi'a shine kawai ko da washe sharri muke nema mu yada na mutane ba alherin su ba kuma wannan fa abin an matul balwa biha bala'in ya game ko ina da ko ina yanzu nan in an ce maka wani abu na sharri ya faru ko a social media ne za ga ya fi wannan ya tura mu wannan wannan ya tura mu wannan nassu wannan mutumin da ya kuskure aka yi ta yaɗawa wataƙila in ka cire wannan kuskuren da ya yi yana da alhassanatu a rayuwar shi da ya sun kai kaso tara amma wallahi mutane ba su taɓa yaɗa alherin ba amma yana samun wannan kuskuren za su ɗauki wannan kuskuren su ta yaɗa haka ɗabi'an mu ta zama a ƙasar nan shi yasa ƙasar ma ba ma mata fatan alheri eh shi kenan yanzu kwanan nan daga wani ɗan jarida ne na san shi alibati yake aiki kwana biyu sai ban shi ba ashe ya tafi saudiya ne da ya dawo na ga an yi doguwar fira da shi ta kai awa ɗaya da rabi yana faɗa cewa wallahi idan kana da naira dubu ɗari biyar a najeriya da ka tafi saudiya neman aiki gara ka riƙe dubu ɗari biyar ɗin kai sana'a eh? ka kyale shugabannin nan suna da nasu matsalolin amma wallahi duk kasashen da ke zagaye a afirka nan ko su yan kasashen ba ƙasar da bako ke shigo ta babu ƙa'ida ya nemi arziki a cikin tefuke kamar najeriya ba ka ban to kai ba za ka gane muhimmancin ƙasar nan ba sai ran da ka tashi daga najeriya za ka tsallaka wata ƙasa ko da nan nijar ne daga nan za ka gane cewa ƙasar tana da muhimmanci a gurinka. yasa kowa ya zo ya bada tashi gudunmuwar a gyara ƙasar nan abin da ya kamata a amma kowa ya cire tsammani wanda aka sai ya zamanto da shugabannin da malaman da kowa ma za ka samu ɗabi'an mu shine kawai yaɗa sharrin mutane ba ya yaɗa alherin su haka fa muke yi wanda haka ya faɗa irin matsalolin da ke shi wanda za mu mun san wasu daga ciki tunda muna ɗan leƙawa mu dawo ka gani to shine kaga Allah madaukakin sarki to sai ce, in ya yasafukum yakunu lakum a'da'an wa'annan mutane in suka samu dama a kanku dama makiya ne to za ku tsaye ta bayyana saboda waya musudu ilaikum aydiyahu za su shimfida duk ƙarfin da suke da shi a hannunsu a kanku wa alsinatahum da kuma harshen su za ku ga zagin addinin musulunci tarara sannan wato wa waddu law takfurun sannan gurin gurin suke yi yadda kuka zama kafirai suka zama kafirai kuma ku dawo kan wannan tafarki shine Allah sai ya nuna cewa idan wani abu ne wanda yake da alaka da kusanci ko zumunci ko kaza zai sa yi kaza sai ce to lan yanfa'akum arhamukum wala auladukum al-qiyam da ƴaƴanku da duk wanda kuke da alaka da shi ta zumunci zai sa ku wani abu ga addini wanda ba daidai ba ta ku sani gobe alkiyama ba za su yi muku amfanin ku ba yafsilu bainakum za su rabu da ku ne wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke to kaga daga nan ne Allah sai ya ce kad kana lakum uswatun hasanatu ai kuna da kyakkyawan abin koyi mai kyau sai Ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكذا الضرب والإهانة وقد تعرض الرسول من ذا الله يا بجروا ومن ما أهود والنسكي تعرض شيء من المؤمنين المؤمنين لشيء من ذلك دوانا أبو تكن ونا وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال يكي لما مات أبو طالب يعني أبو طالب يا رسول ورد لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفيه من سفهاء قريش سياك بجروا النبي واوى دغا cikin wawayen qurayshawa fa alqa alayhi turaban te da mutum yana iya diba ƙasa ya watsawa manzon Allah fa raja'a ila baytihi sai kuma gidansa fa atatuhu mar'atun min banatihi sai mace ta zo daga cikin 'ya'yansa. tamsahu an wajhihi turaba tana shafewa manzon Allah urar da aka watsa masa a fuska wata biki tana kuka yasa kullum muke faɗa ma wanda ke tare da mu ku yi hakuri da zagin yan comment section wanda zai kafa kyamara ya zage ka ka daga duk a iya shegen mutum yanzu ina tafiya in dai ba mamaya inda ya gani kaɗai ba ne ba kuwa ka gani kai ka ce bari ka ɗibi ƙasa ka watsa mun a fuska ka san abu ne wanda yake yana dawa to ga shugaba gaba ɗaya ga wani ɗan iska ya ɗibi ƙasa ya zubawa annabi ita a fuska ya za yi waje ya ƙulu manna Allah sai ya fara yana cewa ai bunayya ya ki a talata biki kake kuka an fahimta ita ce mata kake kuka kuma yana nufin na na fata mace lokacin yana cewa kake kuka to wa ashaddu min zalika abin da yafi wannan tsanani ma ma akhadahu shaykhani abin da bukhari da muslim suka ruwaito daga wa eh wannan kaga ibnu kasir al-bidaya wan nihaya juz'i na nawa na uku shafi 134 to wa ashaddu min zalika ma akhadahu shaykhani an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yake cewa bainan nabiyyu sajidun wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada wa haulahu nasun min quraish gefan sa akwai quraishawa da uqbatu bin abi mu'ayth bi salat zuhr uqbatu bin abi mu'ayth sai yazo da mahaifar raƙumi an gane gashi nan namba ɗaya ce as-salahu wa Zildur raqiq shine fata mara kauri allazi yukradu fihi al-waladu ko allazi yakhruju fihi alwalad wanda da ke fitowa a cikin min daga cikin cikin mahaifiyarsa malfufan fihi wanda yake lulluba a ciki wal shine alba'id raqumi zakaran kana aw unsa an nihaya juz'i na daya shafi na 266 da kuma juz'i na biyu shafi na 336 wal maqsud annahum aradu sun yi nufin ihanatahu wulaƙanta manzan Allah bi wad'in najasati alaihi ta hanyar ɗorawa annaba najasa raƙumi ne an yanka shi ta mace sai a ciro mahaifar a lokacin da haka yanka ta ta dai san tana ɗauke da jini da wasu abubuwa to haka wannan uku bin abi ya je ya ɗauko mahaifar raƙumi fa qadafahu ala zaharin nabi sai da ya bari annabi ya sujjada sannan ya ɗauko ma fara ya ɗora ta a bayan manzan Allah. Eh? Abu yanzu ba wulakanci muke gani ba. Duk iya shegen mutum sai da ya kafa kamara ko ya je comment section ya zage ka. Ko ba shi kenan ba? To yanzu ga shugaba gaba ɗaya bayan wancan a ɗibi ƙasa a zuba mai a fuska. Eh? Ya zo ya sujjada a ɗauko sala da zurin. a ɗora ta a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama falam a ra'sahu manzan Allah bai kan kanshi ba fada'at Fatima radiyallahu anha na Fatima ta zo Allah ya kare ta da yadda fa akhadatu ta ɗauke wannan abun min zahari daga bayan annabi wada'at ala man sana'a yi mummunan addu'a ga wanda ya aikata wa annabi wannan faƙalar nabi sai manzan Allah ya ce Allahumma alaikal mala'a min Allah ga ka ga waɗannan taron na Qurayshawa ka ɗauki mataki a kansu akhadahu al-Bukhari kitabu fada'il sahaba babu ma laqiya nabi sallallahu da ke magana abinda annabi ya hada su sahabuhu da sahabban sa min al-mushrikin bi makkah mushrikai a makka juz'i na uku shafi na 1399 rakamin hadisi 360 3641 ومسلم كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين جزئنا بير شافنا دريد السبعين ترى رقم حديثي دريد عينه وتوبقه وأشد من ذلك كله sai abin da ya fi wannan ma gaba ɗaya shi ne malaki yahu abin da annabi ya haɗa shi min ahalin ta'ifi daga mutanen ta'ifa ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت تاتي للنبي هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أهد shin wani wuni ya taɓa zuwa maka mafi tsanani akan wunin abin da ya faru a hudu ƙala sai ya ce laƙad laƙitu min ƙaumiki ma laƙitu na haɗu daga mutanenki abin da na haɗu da shi wa kana ashadda Malik ita minhu yana daga cikin mafi tsananin abin da na hadu da shi yawmal aqaba ranan aqaba id aradtu nafsi lokacin da na bujuro da kaina alabna abdu ya layla bin abdu kulani falam yujibni wannan mutumin sanda na bujuro masa da da'awa da kira zuwa ga Allah bai amsa min ba ila ma aradtu zuwa ga abin da na yi nufi fantalaktu sai na tashi wa ana mahmumud ala wajhi akwai bakin ciki da damuwa a fuskata falam astafiq illa wa ana bi qarn thalith as-sa'alib ban farka ba sai a qarnin as-sa'alib الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمن والملائكة في sama'i. idan ɗayan ku ya ce amin a nan ƙarfi mala'iku masu ce amin juzi'i na uku shafi na ɗari da sha takwas rakamin hadisi dubu uku da hamsin da tara wa muslim kitabul jihad wa babu malik yan nabi min azal mushrikina juz'i na biyar shafi 181 wa qarnu sa'alim huwa qarnu al manazil alladhi yuhramu wa yi yuhrimu minhu ahlan ahlu najd inda yanzu mutanen najd suka mai da shi miƙaci nan ne wafi wa fi da kutubus siyar a cikin sashin wasu littattafai na siyar annahum agarau bihi as-sufaha sun turo wa annabi wawaye fa qa'adu lahu sai su zauna wa annabi wato sifaini sahu biyu ala tariqi wasu su tsaya nan gefen wasu su tsaya nan gefen fa aka zo bi alaihim al sai su dauki duwatsu fa ja'ala la yarfa'u rijlahu wa la idan annabi ya zo wuciya waɗanda za su jifa ta nan da waɗanda za su jifa ta nan ba zai ɗaga ƙafarsa bai ɗauka illa rada ko habin hijara face yana ɗauke ƙafa ya sauke shi ya ji jifan dutse ya sauka a ƙafar shi haka ba ka dinga rashin mutunci da shi yasa kullum nake cewa idan ka yi muƙabilin mutuncin annabi a abin da ya fuskanta a da'awa in kai muƙabilin naka mutuncin ba wata tsiya ba shi kai dai ka yi ƙoƙari a kankin kanka ta hanyar usulubinka da ka da hanyar da za ka isar da saƙon kar ka buɗe hanyar da sai za ka buɗe ƙofa amma in ka ba hanyar da ya dace wajen isar da saƙo to ka rabu da duk wanda zai je ta maganganun sa mutane dama ba wanda zai hana su magana eh? idan manzon Allah bai kokuta daga wannan ba dan Allah faɗa min waye ka san ko giya ka sha san minke ka ce annabi bai iya wa'azi ba bai ka san matsala ka samu eh an fahimta yi dai wa wa hum fi zalika a cikin wannan kuma fa yastahzi'una wa yaskaruna suna wa manzan Allah isgili da ba ma khalusa minhum illa wa qad qadamahu annabi sallallahu alaihi wasallama bai tsallake wannan gurin ba bai kubata ba face kafafunsa guda biyu ta silani dima tana zubar jini saboda jifan da ake nan gefen da nan ke saboda duk sanda ya daga kafa ya sauke wani zai jeho dutse daga nan wani zai jeho dutse daga nan sai ta samu kafan manzon Allah sallallahu alaihi sallama wa huwa muja'un mafru sa'al an wa Annabu ciwo ka ta wani hanyar wannan jifan ciwon da yake akwai ainihin wato bakin ciki da damuwa wannan yace unzur abu na'am dalailun nubuwa shafi na 103 wa ibn kathir al-bidaya wan nihaya juz'i na 3 shafi na 136 an fahimta ai wala'alla sabba ba mamaki zagi fi kauni ba mamaki sababi fi kauni zalikal yau kasancewa wannan wunin ashadda alaihim min ghairihi ya fi tsanani akan annabi annahu ijtama'a alayhi fihi nawai al'adha ya hada nau'i biyu na azaba alhissi wal ma'anawi azaba wacce take taba jiki ita ce alhissi da kuma ta ma'ana aljasadi wan nafsi azabar da take taba jiki da rai wa huwa qad kharaja min makkah taridan wahidan manzo Allah ya fita daga garin Makka an kore shi shi kadai wa huwa yarju nasarata min ahli ta'if ya je yana sa ran mutanen tsa'ifa a lokacin da nan aka ƙi karɓa to in ya je can za a karɓi dawa. kuma ka san bahaushe yana wata magana yana cewa sa rai da ci shi ke kawo mai sanda duk ka zo ka sa hop a kan abu zai yi sai ka je abu an samu matsala ko ba sau an samu to tun da nan makka an kori annabi shi kadai ya tafi can yana tsammanin su za su karbe shi dama su taimaka mai faida bihim yakununa alaihi shadda min qawmihi sai gashi su kuma sun fi tsanani akan mutanansa aka akhraju wanda suka fitar da shi mana bala'in da ya tarar a ƙa'ifa ranar farko da ya je sai zaman ya mafi bala'in da ya bari a makka eh na da min al'ada ya samu daga gurin su na cutarwa aljasadi na jiki wasu kuriya ga izgili wata kazibi ga cewa ƙarya yake malam ya nalhu min ɗomi irin izgili da cutarwar da ƙaryatawar da ma'ana in a makka sun ce ƙarya ne sun ƙaryata annabi to irin hanyar da aka bi wajen ƙaryata annabi a can ba a taɓa bin irin wannan hanyar ba izgilin da ake wa annabi a garin makka da ya je ta'ifa izgilin ya nunku ba irin izinin da ake yi a garin maka suka manzan Allah haka aka yi fa amma yau Uhudin, amma yau Uhudin, yau ma'uhudin amma ranar uhudu wa ma a dara ka ma yau uhudin ne sanar da kai abin da ake ce masu uhudu ba ka da kusurar ruba'iyyatu an karya manzan Allah haƙura ruba'iyya wa shudda fi ra'asihi an yi ne, an fasa manzan Allah kai Faja فجعل يسلط الدم Allah ya zama to yana بودي jini a fuskarsa sallallahu alaihi wasallam za a fata yaƙi rundunar da annaba zai tankara ta kai mutum dubu goma zai fita da sahabbai mutum dubu ɗaya a cikin dubu ɗaya nan abdullahi bin umar bin salul ya zare wajen mutum ɗari uku da wani abu aka dawo madina aka yi zaman su inda mutum dubu ɗari bakwai za su yi muƙawama da wajen mutum dubu goma ya ra'ayi aka fita kuma a haka a farkon lamari Allah ya fara ba da nasara walƙar sadaƙaƙum Allah wa a da ita hussunahun Allah ya gaskata muku alƙawarin shi ta hussunahun kisa a shaddu ƙatli kisa mafi tsanani shine ta hussunahun bi iznillah hatta idza fashiltum asai da kuka rauni wa tanaza'atun fil amri kuka jayya akan umarnin annabi wa asaikum min ba'di ma arakum ma tuhibbu kuka saba wa annabi bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhu sana Allah sai ya juyo da su akan ku da ku kuke kura su da ku kuke kashewa sai yanzu ana koro ku ana kashe ku a ranan ne a cikin sahabban manzon Allah aka kashe mutum saba'in da biyu a ciki hadda kawun annabi mahaifinsa sai da na hamza shi yasa ɗan adam ana iya mai abu ya yafi amma tun da shi ba Allah bane shi Allah inna rabbi rahimun wadud ne shi yasa ga annabi shu'aibu ya faɗa ko salihu ya ce wa annabi shu'aibu waya ya qum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadu shi Allah rahimun ne sannan masoyi da shi ka mai abubuwa da yawa in ya ciya ya fi kuma har yana son ka eh? kuma abu ya riga ya yi ya wuce yasa duk tabargadar da suka yi a makka ana zuwa madina Allah ya sake shi lati ma da zina kafaru a faɗa mu in tin in yin tahu in sun halu yughfar lahum ma qad salafa duk abin da ya faru ya wuce ya wuce an gafarta musu to kaga da ya kashe sai na Hamza wahashi tare da wannan ka'idan na al-islamu jibbu ma musulunci yana goge duk abin da ya faru kafin shi amma da wahashi musulunci ya zo wannan Allah cewa wahashi da Allah ya dan matsa zai iya rayuwa da wahashi yana kallon sa ido da ido in yi tuna cewa shi ya kashe sai na hamza to ka ko ga abin da za a yi wa annabi ka biya yafi amma bai iya kallon wanda ya mai wannan sai ko ka san abu ya girma to shi ne yake faɗa a nan gurin a wannan ranar da aka samu matsala aka kashe mutum saba'in da biyu akwai musa bin umair akwai shi sai na hamza sannan gashi shi kansa annabin ya ruba'iyyatuhu wa shuddar fi ra'asihi ga wani yana ta surutu yana cewa wallahi shi ba zai taba yadda a ce Allah annaba haka na ce to wannan kwata kwata bai ma san waye Allah ba sannan bai san matsayin da Allah ya ajiye annaba ba an gane bai sani ba ya kamata ya gane alaƙar Allah da annaba alaka ce ta bawa da mahalici eh duk wanda kaga Allah ya raga mai ko ya bashi matsayi bai da wata alaka da kai da kauce kai bawon shi sannan ai ba abinda annabi yake alfahari da shi irin a ce masa abduhu wa rasulu ko ba haka bane to tunda annabi bawa ne shi kayan Allah ne ba ko kaga ba sai yadda Allah ya ga dama yayi da kayansa ba kuma in kana so ka gane haka wannan abin da ya faru a nan za gane kaga fa ja'ala ya sulutu dama anhu annabi yana share gini wa ya kulu yana cewa kaifu yi fulhu qaumun shaddu nabiyahu ke yaya al'ummar da ta fasawa annabin ta kai za ta samu babban rabo wa kasaru rubaiyatahu suka karya masa haƙura rubaiya wa huwa yad'uhum ila Allah alhalin shi kuma annabin yana kiran su ne fa cewa ku zo ku ba Allah shine fa laifin da ya musu kamar yadda wancan yace wa ya qaumi mali ad'ukum ila najati wata da'una ni ilan nar ya akan ina kiran ku zuwa ga asira ko kuma kuna kira a zo a tafi wuta fa anzalallahu shi Allah ya saukar da to laysa laka min al-amri shay'un <laughs> al'amarin su ba hannunka yake ba laysa laka al'amarin su ba hannunka yake ba ko su tuba in Allah ya ga dama ya karɓi tubar su ko kuma ya musu ne azaba amma dai matsalar ba hannunka take eh sai yanzu dan Allah idan ana yi wa annaba haka a haƙƙinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce laisa laka min al'amri shay'un al'amarin su ba hannunka yake ba ko dai su tuba Allah madaukakin sarki ya karɓi tubar su ko au ya tuba alaihim au yu'azzibahum ko shi tuba in ya ga dama ya karɓi tubar su ko kuma yi musu azaba amma dai fa hun zalimin su yanzu zalimai ne ya za a yi eh? ya za a yi to kaga dole bayi kaya ne na Allah a bar ma Allah kayan shi yadda ya ga dama yi da su shi kenan kawai an fahimta yi to kaga wannan duka ana faɗa wa mai da'awa ne ya fahimci akwai wannan ƙalubalen saboda wanda ba zai iya daure wa zagi ko suka ba ran aka tsallake wannan matakin to shine min babu aula ba zai iya dauka ba ko wa kama ta'arrada nabiyuna kaman yadda wato ya bujuro wa annabin wannan hu muslim kitabul jihad was babu ghazwat uhudin babin da ke magana a kan yakin udu juz'i na nawa na uku shafi na 189 wa zakarahu al-bukhari fi kitabi al-magazi babu laysa laka min al'amur amr shay'un na hudu shafi na 1493 so shine sai yake cewa wa kama ta'arrada nabiyuna lid-darb wal-ihana kaman yadda annabun mu duka da wulaƙanci faƙad ta'arrada ghayruhu min al-anbiya'i rusul lishe in min dalika wasu daga cikin annaba sun bujiro mu wannan abu fa an bin ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yake ta ka'anni anzuru kaman ina kallo ilan ilan nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi ya haki yana haikaitowa nabiyan wani annabi min al daga cikin annabawa nan ba na uku gashi ne ya haki nabiyyin min al-anbiya ay yaf'alu misla fi'lihi yana aikata irin aikin annabi musawwaran ko musawwiran yana mai suranta halahu halinsa wa wasifan yana mai siffanta fi'ilahu aikinsa Yuƙalu akan ci hakahu wa hakahu ka duba wato annihaya jizu'i juz'i na ɗaya shafi na 421 to kaga kaman annabi yana haikaituwa a aikace cewa wani annabi jama'a ku kalla yanayin da ya samu kansa daga cikin annabawan Allah da raba qaumuhu da irin ma yadda mutanensa ke dukansa fa suka yi masa jina-jina shi annabi daga cikin annabawan Allah annabi ke haikaito wa sahabbai yana ba su labari wa huwa yamsahu dama an waje yana shafi jini daga fuskarsa Wai yaqulu yana cewa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum hula ya'lamun Allah ka gafarta wa mutane na ba su sani bane akhrajahu al-bukhari kitabul an biya babu am hasibta anna a sahabar kafi warraƙi ne. juz'i na uku shafi na biyu. Raƙamin hadisi casa'in. wa musulun fi kitab jihadi jihad siyari. Babu babu ghazwat uhud juz'i na biyar shafi na da. saba'in da tara wato sai kuma rakam dubu ɗari da biyar amma mu'minuna amma mu'mine min atba'ir rusul waɗanda suke bin manzanni faqad nala ba'dhum min zalika ma nam min annabiy min al-anbiya'i su an musu da ma wasu annabawan ba a musu ba alaihi musallam wa fi ma yali zikru ba'd al-amthila zai zo akwai ambatan misalai ala sabilil hasri malam ce zan yi a takaice rawa Ibn ishaq Ibn ishaq ya rawaito amma ba malam muktar ba fi sirati an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma fi qissati ilan umar islami a qissar da umar ya bayyana musuluncinsa sa wa fiha a ciki annahum saru alai sun zaburo masa fama bari ha yuqatilunahu wa yuqatilunahu basu gushe ba yana fada da su suna fada da shi wa yadribuhum wa yadribunahu sadaka ya daka hatta qamat ash-shamsu ala ru'usihim sai da rana ta tsayo a kansu. akan su falamma a'yahu at abu. lokacin da wato wahala gajiyar da shi tun da shi shi kadai ne su kuma da yawa A'a da radiyallahu anhu sai ya zauna wa qamu su ma sun gadi sai suka ga ala ra'asihi a kankin kansa wa ya kulu yana ce musu lahum if'alu ma badalakum duk abin da kuka dama ku sai an shiga addini duk abin da kuka isa ku yi fa ahlafa billahi ya rantse musu da Allah ya ce Allah qad kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum inda mun kasance mu mutum 300 da mun batta gare ku au taraktumu halana ko ku batta gare mu ko mu batta gare ku wannan ya zo cikin sira na ibnu ishaq da kuma ibn kashir albidaya wani haya to misali na gaba duk da ya kusan karasuwa shine akhrajahu shaykhani an ibn abbas radiyallahu anhu ma isati islam abi dharr al-ghifari isar musuluntar abu da gifari hadisi ne dogo cikin bukhari da muslim radiyallahu anhu wa fiha a ciki annahu lamma shahida shahadat al yayin da ya shaida shaidawa ta gaskiya ko qala lahu annabi shi manna Allah yake masa ya abadar ya kai abadar uktum hadha al'am wannan al'amari na musulunta ka kaboye shi sai yace wara warji ila baladika sannan ka koma garinka fa in balaga ka zuhuruna idan bayyanan mu da cin ƙarfin mu da nasarar mu ya bayyana gare ka fa aqbil to ka dawo sai in sake faɗa maka yadda akai saboda lokacin bayan ya musulunta fa ya koma garin su ma a gane ya zo maka ya musulunta matsala ne ke samun lalaci je in ka je ka da bakin ka kai shuru ka jira yanayin fa lokacin garin maka yadda take fa ko zuwa kai tana neman musulmi to wanda zai maka kwatancin inda suke siya boye shi ma sai ce to in ta a'azamu darajatin min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu ba zai taɓa zama ɗaya ba ko ala sai ce qultu sai ci wallazi ba a saka bil Na rantsi da Allah wanda aiko ka da gaskiya la biya, biha baina azhuri wallahi ni ba ma garin mu ba a kabin ma da ba a so a ji kalmar sai na ji sai sun ji ta a baki na fa ja'a ila al masjid wa quraish fihi yazo masallaci ga qurayshawa a ciki fa qala yace ya ma ashar quraish ya kutaran qurayshawa inni ushiku inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu faqamu faqalu sai suka ce umu ila hadha sabi'i to ku je ku samu wannan sabi'in tunda mun ce wanda ya musulunta sabi'i suke ke me ko faqamu sai suka miƙe yace faduribu aka mun dukan dali a muta dan in mutu dukan kawo ka yace fa adrakanil abbas sai da abbas baban annabi ya zo fa kabba alayya ya fa a kaina fa aqbala alayhi ya fuskanci su fa qala sai ce musu wailakum kaitu taqtuluna rajulan la ku kashe mutum min gifara da kabilar gifara wa matji wa matjarukum wa mamarukum ala gifara kun san wajen wucewa ku da kasuwancin ku sai kun wuce ta garin mutanen shi ba amma kuma ku kashe wannan mutum to da su yanzu in labari ya je musu ba ruwan su da kun kashe shi saboda addini ramawa za su to kuma kun san ta nan dukiyar ku take wuciya kun san ba yadda za ku kasuwanci shi ta gurin kuma ku tashi ku hawa mutumin nan da duka jama'a fa tsaya fa to lokacin ne fa aqla u an yace sai suka daga ni falamma an asbahatul gada lokacin da gari wa raja'atu sai na sake koma fa qultu na faɗin misla ma qultu ko mislu ma qultu kwatankwacin abin da na faɗa bil amsi fa qalu shi suka sake ta qumu ila hadha sabi'i a sake zuwa gurin shi yace fa suni abi suka sake mu misla ma suna abil amsi irin yadda suka mun jiya wa adraka lil abbas abbas iriske ni fa atabba alayhi ya sake kifuwa a kaina wa qala ifadi mislu maqalatihi bil amsi irin yadda ya faɗa a jiya ku duba ku gani wannan da al-bukhari fi kitabul manaqib babu qisati islam abi zarri gifari juz'i na uku shafi na 1294 raqami 3329 da 28 muslim kitabu fada'il as-sahaba باب من فضائل أبي ذر a hudna takwas na bakwai shafi na 155 raqami na hadisi shi shine 133 to kaga asali ya kamata mu ƙara wa fi riwayatin li muslim fa ataitu makkah da na zo makka fa tada'aftu rajulan minhu sai na nemi mutumin da nake ganin kamar yana da raunin da shi in ka nemi ya baka gudunmawa ba za ka samu matsala da shi ba fa qultu sai na ce masa aina alladhi tad'unahu a sabii sannan ya shigo yana neman inda zai musulunta sai ya ce musu ina wannan wanda kuke ce masa karkatacce ko to bari mu tsaya nan wataƙila ma in sati mai zuwa ya bu hadisin cikakkensa yadda da shi da ɗan uwansa suka baro da yadda suka shigo garin makka neman annabi da abubuwan da suka faru wataƙila a wannan munasabar sai mu kawo hadisin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ya fi mana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 kamar ya ruwa da takali saka space space da ra'ayin eh, kuma